tun makon da ya gabata ne 'yan hamayyan suka lashe takobin cewa a duk juma'a za su yi zanga-zanga ta lumana sanye da bakakin kaya ranar da suka masu suna vendredi noir ko kuma black friday a satar juma'a nan a anguwan akasiya a birnin yaounde 'yan hamayyan kusan su goma da suka hada da kawala shugaban jam'iyyar cameroon people party da alain foge da okala ebode da muyol da ernest yene da balobagras na jam'iyyar mrc da wasunsu aka kama su gaba ɗayansu a yayin da suke shirin raba takardun van noir bayan kama su an garzaya da su baki ɗaya barikin soja inda aka ajiye su inda kuma za su zauna har tsawon awowi 48 saboda wannan laifin ana zargin su ne da kiran jama'a don a yi tashin hankali su 'yan hamayyan sun bijiri ne a su saboda rashin ruwan sha da yankewar wutar lantarki akai-akai da cin hanci a cikin asibitoci sannan da kin amincewa da kiran da mabiya jam'iyyar da ke cin mulki suke ta yi mafulbiya da ya sake tsayawa takara a yanzu dai hukumomi sun hana dukkan zanga-zanga a hedkwatan ƙasar kamaru wato birnin yaounde mamar zanda sashen hausa na amurka a jamhuriyar kamaru